sauraronmu, barkanmu da sake saduwa a cikin tasharmu mai farin jini ta Fati Hausa TV. Ka danna mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Bismillahirrahmanirrahim. Dadi ya yi dariya ya Dad ya miƙo mishi leda, ga shi waɗannan kayan nan, don na san ka za ka iya sawo ƙananan kayan naka na fama. Dadi ya yi dariya ya karɓi haɗi da godiya, sannan ya tafi. Ko da ya je gidan, wanka ya fara yi ya ji 'yan matan gidan shiru. Da alama bacci suke yi ko kuma yaushe shaiɗanancin baya kansu ne oho. Ledan da Dad ya bashi ya ɗauko ya duba farar shadda ce riga da wando da babbar riga. Ta sha aikin sirfani green, sai hula ita ma green, takalmi green, ya murmushi Dad ɗin Dad kenan wannan kaya haka sai ka ce ni ne angon? Ya ɗauke su ya saka a ledan ya kwanta ya huta kafin 'yan damben nasa su fara. Mam sun wuce tun ranar Laraba ita da 'yan biyunta, Dad kuma ranar Alhamis da yamma ya bi jirgi. Dadi kam sai ranar Juma'a ya bi jirgin safe karfe goma jirgin su ya sauka a Yola. Sadiq da Jafar suka je tarbarsa suka runguma juna cikin tsananin farin ciki. Dadi ya ce, "Broda, kun yi kun yi nisan kiwo sai dai a waya ina safwan shi bai zo tarbata ba ya ce a baka haƙuri ana ƙarasa masa wani aiki ne a gidansa dadi yi dariya kaga anguna kun sha ƙamshi sadiq da jafar suka kalli juna suka tuntsire da dariya sadiq ya ce sun dai sha kuwa zan dai sha zuwa jibi insha allahu ni da wannan ɗan iska. ya faɗa yana kai ma jafar duka Jafar ya kauce yana dariya. Dadi kai tsaye wai kai tsaya wai daga sakake kake har da Jafar to ko shi za a ba wa Munira Munirar ne Sadiq ya ce a ni ma a'a ni'ima ce tasa lallai broda ka more to ita yar wannan yar garin Sadiq ya ce ni a'a ni'ima ce tashi lallai brother ka more to ita wannan 'yar yarinyar in banda ba in banda abun fa meye na yi mata aure yanzu Sadiq ya ce wanda aka aura mata wanda aka aura mawa yana buƙatar irin ta ne shi yasa amma in banda abin ka auren yara ya fi daɗi za ka more sosai dadi ya taɓa baki haka ma ta ce ni dai har yau ban gano jin daɗin da kuke faɗa don ni gani nake duk halin mata ɗaya ne Jafar ya ce 'O oh, na manta ina matanka?” Dadi ya kai masa duka “Kai fa iska ne, Jafar ana maganar arziki, kana sako mutanen tsiya, ni wallahi ko maganar yaran nan bana na so a yi min.” Sun zube a falo suna hirarsu, Sallan Safwan ta katse su, ya faɗa tsakiyarsu yana ihun murna, ganin Dadi, ya ce sau kai yaushe?” Dadi ya ce, "Ɗan iska, da kana ina aka je kwaso ni, kai dai bari wallahi na je gidana ne na tsaya akan masu aikin su su fentin katangar, a can su Jafar suka baro ni." Ya kalli agogo sannan ya kalli su, "Allah ca nake zan tarar kun shirya, ku kalli agogo fa sha ɗaya saura." Sadiq ya ce, "To sarkin zumuɗi, amma dai ka bari ko sha biyu ta yi tun da ɗaurin auren sai an sauko masallaci." Jafar ya ce, "Bar sarkin sauri, an Jafar ya ce, "Bar sarkin sauri." Anya ma Safwan za ka ɗaga wa Hafsat ƙafa kuwa har a gama shagalin bikin nan? Safwan ya harare sa uban me ka mai da ni bunsuru ko me? Gaba ɗaya suka tuntsire da dariya. Cikin dariya Dadi ya ce, "Ai kam Safwan, zumuɗinka ya yi yawa wallahi, amma ban ga laifinka ba da auren soyayya za ka yi. Amma kar ku ce na dame ku, na ga angon Hafsa na na ga angon Hafsa, na na Zainab, na ga na Ni'ima, amma ban ga na Munira ba." Sadiq ya ce, "Kar ka damu, za ka gan shi me kake ci na baka na, na full, Safwan ya ce, Safwan ya "Bar gaya ɗin nan Sadiq, ƙila so yake a bashi, Dadi ya ranƙwashi kan Safwan, wallahi yaron nan ka raina ni, ko dan ka ga yau za a ɗaura maka aure ne. Safwan ya ɗauki filo yana dukan Dadi da shi suna dariya. Sadiq ya shigo hannunsa riƙe da kofin shayi yana faɗin Allah ya shirye ku. Ku dai na lura har yau ba ku san kun girma ba. Dadi ya tashi yana dariya kai ni ma wannan nake ji wallahi na fito gida ko break ban yi ba. Jafar ya ce kai haba dai, kai da kake da mata har biyu, gaba ɗaya suka sa dariya banda dadi da ya musu banza. Haka suka yi ta hirarsu har hirarsu da dariya don sun saba da juna tare suka yi karatu a Amerika. Su dukansu akwai shakuwa mai ƙarfi a tsakaninsu, ga su ‘yan uwan juna. Ƙarfe sha biyu da Ƙarfe sha biyu da kwata suka gama shirinsu cikin manyan kaya farare sun yi kyau sosai sadiq ya kalli dadi kai mutumin kai mutumi na fa ka haɗu ka ganka kamar wani ango wallahi dadi da ke taje sumarsa ya ce kai dai bari wannan duk aikin dat ne wai dan kan na saka ƙananun kaya ya ɗinka mini waɗannan ni ma dai abin ya bani dariya zan sa ne kawai dan kar ya ce ban ji maganarsa ba Jafar ya shigo yana ɗaura agogo, "Kai malamai don Allah ku yi sauri, guri ya ƙure ɗaya saura kar mu makara sallah, kusan Abba kuma ya ce ba African time." Cikin hanzari kowa ya gama abin da yake yi suka shirya tsaf masallaci suka nufa bayan idar da sallah suka nufi wurin ɗaurin auren gaba ɗaya a ƙofar gidan abban su Sadiq za a ɗaura tunda shi ne babba ba su da tarkacen abokai su huɗun nan su ne abokan juna sai dai abokan aiki da waɗanda aka gaisawar mutunci da kuma dangi sa'anninsa ɗaurin aure ya tara manyan mutane kamar ƙasan nan don alhaji almansur sananne ne mutum ne don alhaji almansur sananne ne haka ma abban sadiq an fara ɗaurin auren safwan ahmad abdulaziz Hafsat Muhammad Abdulaziz, sai Sadiq Muhammad Abdulaziz, Zainab Suraj Abdulaziz, sai Jafar Suleiman Abdulaziz, Ni'ima Muhammad Abdulaziz, kamar daga sama ya ji an ce an ɗaura auren Abdulaziz El Mansur Adam da Munira Muhammad Abdulaziz. Da sauri ya kalli su Jafar suka ɗaga masa hannu alamar jinjina. Shi kam ga lala kamar soko yana kallon su shi kuma aka ɗaura wa aure bayan gama ga na gida can sun gagare shi kuma a rasa wanda za a haɗa shi sai wannan 'yar shilan yarinya kai shi kam ya ta ya ga ta kansa auren ƙaddara ko biyayya shi kam bai san me zai ce mai zai kira aurarrakin nasa ba da sauri ya juya don jin an taɓa shi wasu abokan su ne suke masa murna haka ya daure ya amsa cikin dariyar yaƙi su Sadiq suka ƙaraso suna dariya sun rungume shi suka yi suna faɗin broda muna taya ka murna shi dai dadi bin kowa yake da ido bayan mutane sun ragu sai dangi da ke ta kai kawo su dadi suna zaune a ƙofar gidan abban Sadiq dadi ya kalli abokan nasa wai dan Allah dama kun san da wannan shirin kuke ɓoye min?" Sadiq ya murmushi mu ma bamu sani ba sai yanzu ko ba haka ba 'yan uwa ya faɗa yana kallon Safwan Kafin su yi magana, wayar Dadi ya fara ƙara alamar kira, ya fara lalubo ta a cikin ajiyu, ya ɗaga ba tare da ya yi magana ba. Dad ya ce, Babana kuna ina? Cikin dauri ya Dadi ya ce, muna ƙofar gidan babba." To ka kira 'yan uwanka ku shigo cikin gida muna falon abban naku, ku zo ku gaisa da baƙi. To kawai ya ce sannan ya kalli 'yan uwan nasa da ke ta baza babban riga a bakinsu ya ƙi rufuwa don farin ciki. Ya ce, kun ji mu je ciki ana kiran mu a falon baffa. Jabir ya ce, kai a cikin waɗannan taron matan to ta ina za mu bi? To, to mu koma ya to Tomi kuma ya faru cewar Sadiq, wai za mu gaisa da baƙi ne, Safwan ya ce to ku mu je dan ni wallahi na gaji da wannan babbar rigar, na ƙagara na cire ta na huta. Haka suka kutsa kai cikin gidan da ke cike da mutane suka rinka kwasar gaisar da mutane ana musu murna da fatan alkhairi. Sun isa falo cike yake da abokansa, abokanan su Dad. Nan suka shiga gaisawa cikin girmamawa wani abokinsu Abba ya ce, Masha Allahu, kaga yara kamar 'yan hudu ga su nan girman su daya kamar su daya Aka yi dariya sannan aka yi musu addu'o'in zaman lafiya da ɗorewar aurensu. da ɗaurewar auren nasu abokan Sidat sun yi musu alkhairi mai yawa suka yi godiya suka fito sun fito za su tafi sai ga mum da ta kalle su tana dariya yarana kun ga yadda kuka yi kyau kuwa su ma dariya suka yi banda dadi da ya tsira mom ido mom ta ce a babana ya haka ai yau ranar murna ce da farin ciki ba ranar fushi ba safwan ya ce ki kyale shi mom dan yagi. Dai ya ganki ne amma ɗazu da aka ce an ɗaura aure baki ga tsallen da yayi ba. Gaba ɗaya suka tuntsire da dariya. Dadi ya kai ma Safwan duka, Safwan ya kauce yana dariya. Mum ta ce to ku yi ƙoƙari ku shiga babban falo ku gaisa ku gaisa da iyayenku kun ji ko suka ce to. Mum ta wuce tana dariya don ta san ɗan nata yau yana cikin wani yanayi. Sun shiga kamar yadda mom ta ce suka gaisa da iyayen da iyayen da yayye. Bayan sun fito Jafar ya ce kai ni fa wallahi amaryata nake son gani Sadiq ya ce ai duk tafiya ɗaya ce mu ma su muke son gani to ai ni a ina za mu gansu ko don mu yi hotunan cewar Safwan. Amma dadi yi ya kamar bai san abin da suke yi ba Jafar ya ya taɓa shi kai Fadat ban ji ka amsa ba. Hararar resa harara ya sakar masa ka ga malam idan zaka ka bar tsaya ka bar jira ka bar jira na In kuma ka je ka bar tunawa da ni, ni daga nan ma sai Kano don yau zan koma. Cikin mamaki suka kalle shi, Sadiq ya ce, Tafiya fa ka ce, ashe ka ji abin da na ce kake kuma tambaya ta? Safwan ya ɗaga kafaɗarsa ka ga ɗan uwa ka yi haƙuri mu je a yi hotunan nan sai mu tattauna matsalarka amma don Allah kar ka bari wani ya fahimci matsalarka har yarinyar ko ba haka ba 'yan uwa su sadiq suka ce gaskiya ne dole haka suka haka su haka dadi ya haƙura ya bi su amma fuskarsa ba walwala jafar ne ya kira ni ima ya tambaye ta suna ina ta gaya masa kai tsaye cikin gidan suka shiga amaren duk suna nan tare da ƙawayensu suka ciro suka ci karo da anti da anti nafisa suna yi wa munira kwalliya kallo ɗaya zaka yi mata ka gane tana cikin damuwa sauran amaren kuwa suna gefe zaune da ƙawayensu ana ta hira da raha irin irin na amare da ƙawayensu dadi ya tsira wa munira ido wai wannan yar yarinya ce matarsa yarin da suka gama ɗaukan ɗauka kwanan nan jibi ma ƙirjinta ba komai duk dai dubi ma babu komai duk da akwai gyale a jikinta sadiq ya tashi ya taɓa shi "Please oga ka yi haƙuri jibi idan yanzu tana gidanka." Banza yi masa kamar bai ji ba Anty Lubna ta taso tana faɗin "Kai 'yan na kun yi kyau sosai." Ta kama zolayarsu ta kama hannun Dadi ɗan ƙanina "Please zo ka yi lallashi ƙila idan kai ne ta yi shiru" tun ɗazun take kuka yanzu haka zazzaɓi ne a jikinta da ƙyar ta yarda aka yi mata kwalliyan nan ma. Dadi ya daure ya ce, "Anti ba ta sha magani ba ne?" Ta ƙi sha, ka san mu nira, allura da magani duk maƙiyanta ne. Cikin tsokana Jafar ya ce, "Oga, a je a yi lallashi kuma shi kaɗai aka ce kar ka zarci." Dariya suka sa dadi ya harare shi. Ya harare sa, "Zan kama ka wallahi za ka san wanda ka yi wa." Antilbina ta ja hannunsa. Ka ga ƙyale su in kun haɗu tana zaune inda suka yi mata kwalliyar da yake da yake ɗan nesa da su bayan anti Libina ta kai shi suka bar gurin ita da anti Nafi. A'a anti Nafi ina za ku je ne? anti Nafisa ta yi dariya dari ku gama ta faɗa suna tafiya. Ya jawo kujera ya zauna suna fuskantar juna kanta na ƙasa tana wasa da zoben hannunta hawaye na zuba a kumatunta. To masu sauraron mu sai kuma gobe idan Allah ya kai mu da rai da lafiya. Kada ku manta ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa ku yi mana sharing ɗin shi zuwa sauran group group ɗinku. Ku yi mana sharing ɗin shi zuwa sauran group group ɗinku. Na gode, ni ce taku Umma Arfat.